da ya san abu da duka ya san tafasil na dukkan abubuwa da ƙanana ƙananan da manya-manyan da waɗanda ke bayyane da waɗanda ke ɓoye da ilimin da ɗan adam ya sani da mala'iku da aljanu da wanda ɗan adam da mala'iku da aljanu duka babu wanda ya sani shi duk san su gaba ɗaya suka ce wato shine ma'ana ta farko da kalmar latif take bayarwa ma'ana ta biyu da kalmar latif take bayarwa shine mai tausasawa mai sauƙaƙawa mai yassarewa al'umma lamuransu cikin tausayi da kawo musu sauƙi shine ma'ana ta biyu da wato kalmar alladif take wato ainihin bayarwa idan ta zo da waccan ma'ana ta farko cewa wato in ta zo da wannan ma'ana ta tausasawa to wani lokaci sai a yi mata ta'addi da ba'un wani lokaci a yi mata ta'addi da lamun shi yasa alama wato alama ibn al-qayyim jawziya a cikin wato al-kafiya ash-shafiya qasidarsa nuniya sai yake cewa wa huwa al-latifu bi wa li'abdihi yace yace lutfu fi awsafihi naw'ani sai yake cewa shi Allah shine al-latifu bi 'abdihi wa li'abdihi wato kana yace al-latifu bi kai masa ta'adi da ba'un kana iya cewa alladifu li abdihi maimakon ka sa ba'un sai ka sa me sai ka sa lamu wannan magana da ya faɗa da waccan ma'anar kenan to ta zo a qur'ani mai girma wato yana nuna kwarewarsa da gogewarsa ne wajen sanin alqur'ani mai girma wani lokaci idan an zo sai a sanya da ba'un kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce Allahu latifun bi ibadihi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa القوي العزيز الله يشي الله شي الله لطيف شيني مي توسساوا مي سوققاوا بعباده غباينسا sai aka sa me sai aka sa ba'un shi yasa ya wa huwal difu bi abdihi sai kuma ya sake cewa wali abdihi saboda a wani wurin Allah ya ce inna rabbi latifun lima yasha inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim ya ce inna rabbi lalle ubangiji na latifun mai sauƙaƙawa ne mai tausasawa ne lima ya sha amma ga abin da ya ga daman sauƙaƙawa da tausasawan inda bai ga daman sauƙaƙawa ba fa to in ta faɗo kanka ka shiga uku Allah ka gafarta mana kun ga nan gurin kuma sai aka ce inna rabbi maimakon a ce latifun bima ya sha sai aka ce latifun lima ya sha shi yasa ya ce wa huwa latifu bi abdihi wa li abdihi sai ya ce wal ludufu fi awsafihi naw'ani kalmar alludufu a cikin siffofin Allah da ake cewa alladif sai Allah mai ibnu qayyim yake cewa wato nau'i biyu ne nau'i na farko shine idraku asraril umuri bi hikmatin wato sanin sirrin lamurra da hikimar da ke cikin lamurra wanda banda Allah madaukin sarki babu wanda ya sani wannan shine ma'ana da kalmar alladifu na farko yake bayarwa sai ya ce walludufu fi mawaqi daga nan kuma sai luɗushin ubangiji na biyu shine wurin da Allah yake yin ihsani ya kawo sauki ko kuma ya me ko kuma ya ainihin wato tausasa to malamai suka ce da yake ita wannan kalma ta latif ta ba da ma'anar sanin ubangiji da dukka da tausayinsa da sauƙaƙawarsa shi yasa duk sanda za a haɗa ta da khabir to sai an fara kawo ta kamin a kawo me kamin a kawo wato khabir nan da aka ce waskurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima sai aka ce inna allaha kana Laɗifan sannan aka ce me sannan aka ce khabira sai da aka kawo laɗifan sannan aka kawo khabira a suratul an'ami Allah ya ce la yudrikuhul absaru la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa al latiful khabir yace la tudrikuhul absaru gannai ba sa riskan ubangiji wa huwa yudrikul absar sai dai shi Allah shi ne yake riskar gannai sai ce wa huwa ladifu alkabiru sai aka fara kawo kalmar me alladif saboda ita ce a kasu kamin a kawo kalmar me kamin a kawo wato kalmar wato alkhabir haka nan a can cikin suratul mulk akwai inda Allah madaukin sarki ya ainihin kawo siffarsa ta wato wa huwa ladiful khabir sai aka fara kawo alladif ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir Allah ya ce ala ala ya'lamu man khalaqa yanzu wanda ya halitta bai kamata a ce ya fi kowa sanin halittar ba yanzu baturan da ya mota da bakaniken da in ta ce zai gyara wa ya fi sanin motar a cikinsu wanda ya motar ya fi mai gyara ta sani haka ne ko ba haka ba ne matar da ta tuka tuwo da mai gida da aka sa wa tuwon a kwano ya sha girki wa ya fi sanin sirrin tuwon tsakanin matar da mai gida? matar ita ta fi sanin sirrin da ke ciki <laughs> an gane karatu ala ya lamu man kalaka sai Allah ya ce wa huwa al sannan aka kawo me sannan aka kawo al-khabir aka fara kawowa saboda shine a kansu haka a cikin suratul hajji nan ma sai da aka kawo ladif aka kawo al irin wayannan misalan suna nan da dama a cikin alqur'ani mai girma abinda nake so na nuna mana shine wato akwai hikima sosai duk inda kaga an goye sunan Allah akan wani sunan Allah akwai wani sirri da wata hikima da ke cikin sunayen ubangiji da yadda Allah maɗaukin sarki yake wato jera su Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wasu kurna ma yi yutla fi tukunna min ayati lahi wal hikima sai Allah ya yace inna allaha kana aliman khabira inna allaha kana latifan khabira lalle Allah mai ludufi ne sannan kuma masani ne ya Allah ka bamu ludufinka sannan ya Allah ka gafarta mana sai Allah ce mai gaba da rama إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إمام أحمد بن حنبل ya ruwaito da ya ruwaito hadisi wato ainihin da isnadin sa zuwa ga Ummu Salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan imamu dabarani ya ruwaito hadisin ummu salma take cewa na taba zuwa na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah me yasa qur'ani kan kullum maza yake ambata baya ambaton mata alqur'ani mafi yawa suwa yake ambata maza idan za a yi magana kan maza da mata wato sai ambaci maza sai ya zama matan su ma sun shiga karkashi sai a rinjayar da mazan akan wa akan matan maimakon a ambaci mazan daban a ambaci matan daban akwai wuraren da akan samu qur'ani mai girma ya ambaci maza sannan ya ambaci mata kamar yadda ya ce ar-rijalu qawwamuna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كنت أنا أمبتي الرجال سنة أمبتي النساء an ambaci maza sannan aka ambaci wa aka ambaci mata kamar yadda yace lirijali nasibun min maktasabu lirijali nasibun min maktasabu min kun ga na ambaci arrijal sannan aka ambaci suwa aka ambaci nisa kamar ya yace lirijali nasibun min mata rakal walidani lirijali nasibun ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء, وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كنا ما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أما بشي رجالكو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أما أما بشي مي أما بشي رجال أما بشي النساء كما da ya من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى zakarin aw unsa ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa nan gudun aka ce min zakarin au maza au unsa kun gana a ambaci namiji a ambaci mace akwai wuraren da aka ambaci namiji a ambaci mace saboda kowanne hukuncin da ya shafe shi amma idan aka zo za a yi magana inda matsalar ta shafi maza da mata a haɗe sai a rinja da maza sai ambaci maza amma ana nufin matan su ba suna nan makale a karkashi sai umu salma take cewa ya rasulullah me yasa qur'ani yake yawan ambatan maza baya ambatan mata a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata ansa ba ta ce ba a daɗe ba sai na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan mimbar yana karanta wannan aya Allah maɗaukin sarki yana cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina wal khashiina wal والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran a saurara kamin mu shiga fassarar ayar malamai suka ce farko dai akwai ladabi da ayar ke karantar da mu kun gaba ce innal muslimati wal muslimin wal mu'minati wal mu'minin wal qanitati wal qanitin ba haka aka faɗa ba sai aka ce innal muslimina sannan wal muslimat sannan wal mu'minina wal su ake fara gabatarwa sai a fara gabatar da maza kamin a gabatar da mata bisa ka'ida ta ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa to daga nan za ku gane cewa yahudanci ne ba musulunci bane menene yahudanci ba musulunci ba abin da yake yahudanci ba musulunci ba shine ka'ida da bature ya bayar mai taken ladies first ladies first wannan ka'ida ce ta bature wai mata su ne farko wannan bai hudiyar ka'ida ce shi yasa bai hude idan aka zo aka yi taro wanda 'yan boko mu duk sun koya idan 'yan boko aka zo aka haɗu eh, ko gayu za a yi fati an haɗu da su zigi da su baba da su man da su bob siriri idan an zo a haɗu wajen fati idan an zo za a yi jawabi duk jawabin da za a yi zaka ji an fara gabatar da mata kamin mai kamin a fara gabatar da maza zaka ji an ce ladies and gentlemen good evening an fara da suwa ladies sannan suwa gentlemen wannan shi muke cewa improper fraction improper fraction ya zama 2 over 1 wannan bai yi ba if the gentlemen are really gentlemen so they are supposed to be mentioned first in dai da gaske gentlemen din gentlemen ne to su ya kamata a fara da su in an zo a ce me gentlemen and ladies not ladies and gentlemen saboda me innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muminar kun ga ya zama wal gentlemen wal ladies an gane karatu ka'ida ta farko kenan malamai suka ce ayoyin suna nuna mana wato kashe-kashe na musulmai da matakansu sai Allah ya fara da mataki na farko shine mataki na musulunci Ya ce innal muslimina wal musulmat lalle musulmai maza da musulmai mata wa ake cewa musulmi wanda ake cewa musulmi shine mutumin da ya shiga cikin addinin musulunci ɗazu wani ɗan uwa a tafsiri ne mai yazo ya karbi kalmar shahada daga sanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan ya zama musulmi daga nan ya zama idan lokacin sallah ya sai mu ce musu lokacin sallah a zahar yayi yi sallah illa asar ta yi a ce yi in azumi ya zo a ce azumin ramadan in yana da dukiya a ce to zaka in lokaci in aikin hajji ya zo yana da hali a ce jika aikin hajji amma daga sanda aka bashi kalmar shahada ya zama me ya zama musulmi su wa'annan rukunai guda biyar aka ce su ne rukunai na me na addinin musulunci to shi wannan mataki na musulunci mataki ne mai karfi shi sa aka fara da shi mataki ne da ke da karfi kwarai da gaske menene karfinsa sai ka taka matakin tukuna kuka yi agreement da ubangiji yanzu idan baka kalmar shahada ka zama musulmi ba to a wajen ka babu halal ba haram saboda ubangiji bai da kowane irin agreement da kai ka mutu kawai ka tafi wuta ka mutu kawai ka tafi ina ka tafi wuta babu wani agreement tsakaninka da ubangiji amma da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shiga addinin musulunci to daga yanzu ka zama akwai agreement tsakaninka da ubangiji yanzu Allah ya dauke ka aiki an baka offer an baka me an baka offer yanzu kai ka zama ma'aikaci na ubangiji a lokacin ubangiji zai sa a bude maka file inda za a rinka recording aikace aikacen ka. a sa sunanka a cikin bocha wacce Allah zai rinka biyan waɗanda suka bauta mashi a baka personal subhead number yanzu kana cikin bayin Allah na me bayin Allah da suke da daraja suke da kima waɗanda in sun yi aiki Allah zai biya su to daga lokaci in kai sadaka za a baka lada in kai kyauta a baka lada in kai sallah lada in ka bi tsoho lada in ka bi tsohuwa lada ka ji tausayin na ƙasa lada ka girmama na gaba lada ka tarbiyanci matarka lada ka tarbiyanci 'ya'yanka lada kika yi miji ladabi lada lada lada lada an gane karatu kamin kai wannan kalmar shahadar wayan abubuwan da na lissafa duka in kayan shi zero Allah ba zai baka lada ba kafiri da zai yi sallah bai da lada da zai yi azumi a najeriya na san kafirin da ake azumin nan talatin da shi ba musulmi ba ne amma yin ramadan ya zo da shi ake azumi tun farko ramadan har ƙarshen ramadan in an ce yaya ce yana taya musulmai ne yana taya saboda tsabar zaman lafiya da yake da musulmi saboda haka yana taya su to abin da ke faruwa ba za a rubuta masa lada ba saboda bai musulunta ba saboda bai mai ba duk aikin da suka yi irin wannan aikin an tattara shi a lahira zai zama cikin wa qadimna ila ma amilu min amalin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an to daga lokacin da kai kalmar shahada ka zama musulmi to a lokacin ne ka zama ma'aikaci na Allah ka zama ma'aikaci na me na ubangiji a lokacin ne za a rinka biyan ka shi yasa wannan mataki na musulunci ya zama yana da ƙarfi sosai yana da me yana da ƙarfi sosai shi yasa za ka ga annabawan Allah in kana karanta Qur'ani gaba ɗayan su sai Allah madaukin sarki ya ce musulmai ne gaba ɗayan su sai Allah madaukin sarki ya ce me musulmai ne yanzu annabi Nuhu Allah ya ce watulu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi نبأ نوح إذ qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله تمنين أديني شيء أمرت أن أكون من المسلمين kun ga annabi nuhu ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in zama cikin musulmai kenan annabi nuhu musulmi ne ko ba musulmi bane Annabi Ibrahim ma ka Ibrahimu Yahudiyan. Ma ka Ibrahimu Yahudiyan wala na walakin ka hanifan musulman wa ma ka na min al'umma shiriki. Kunga Allah ya ce ka hanifan musulman annabi Ibrahim mi ka ƙyan musulmi ne kena annabi Ibrahim shima ne ne. shi ma ne musulmi shi ma musulmi ne annabi yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith yawa فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ميك توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف yana cewa Allah tawaffani musliman ya Allah ka karbi rayuwata ina musulmi kenan shima ma musulmi ne ai da annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il sun ce rabbana wa ja'alna muslimain laka rabbana wa ja'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak to kun ga rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sa mu zama musulmai mu biyu gare ka kenan annabi Ibrahim bayan shi musulmi ne ɗansa annabi Ismail shi ma menene shi ma musulmi ne ko to ga wasu musulman can am kuntum shuhada'u iz hadara yaqub al maut إذ حضر يعقوب بعدي قالوا ما suka قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب قالوا na إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون kenan duk wayannan annabawan da aka kirgo su ma menene su ma musulmai ne annabi Musa shi ma musulmi ne wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi توكلوا فعليه توكلوا إن ana rama annabi ludu shi ma musulmi ne fa akhrajna man kana fiha fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha المسلمين أنا لما النبي سليمان شيما مسلمين قيل لها كل الصرع قيل لها كل الصرع فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها أه. قال إنه صرح ممرد من قوارير me ta ce qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a lillahi rabbil alamin kai ana aljanu ma musulmai ne wa anna minnal muslimuna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika kai ana mala'iku ma musulmai ne a fagaira dinillahi yabaguna wa lahu aslama man طوعا وكرها to wannan shi zai nuna muku wannan mataki na musulunci da aka ce innal muslimina wal muslimat mataki ne da yake da karfi sosai saboda shi ne kake kulla agirmen da Allah madaukin sarki da shi to daga nan in ka dage da ibada ka dage da kokari ka dage ka dage ka dage sai Allah ya ce amma promotion daga musulmi sai ka koma mumini daga musulmi sai me sai ya koma mumini ba wai daga shigowa musulmi sai ka samu promotion ba akwai waɗanda suke zarbabiya qalatil a'rabu amanna qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum wasu mutanen kauye bude bakin suka ce amanna mun yi imani mun zama muminai Allah ya ce a ah, kun yi sauri yaushe aka muku promotion har za ku yi saurin qul fada musu tuminu ba ku zama mu'mini ba tukunna walakin qulu aslamna ku dai ku ce ku musulmai ne kenan wannan ya nuna sai ka samu promotion kamin ka je ina kamin ka je mu'mini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nuna masa wani mai nuna masa yake cewa kai wannan ina ganin mumini ne sai manzo Allah ya ce au musliman ya ko dai musulmi ne wato ma'anar mumini din nan wato tafiya ce ta gaggawa sai ka aiki ka aiki za ka samu promotion shi yasa malamai suka ce idan kalmar imani ita kadai ta zo a ƙur'ani mai girma to musulmi na ciki in kalmar musulunci ta zo ita kadai a ƙur'ani mai girma to mumini na ciki amma idan kalmar imani ta zo tare da kalmar musulunci to ma'anar da kalmar imani take bayarwa daban ma'anar da kalmar musulunci take bayarwa daban ina fata an gane wannan to yanzu ka kokari ƙoƙari kokari yi kokari amma promotion ka zama mumini ran nan sai ka je ka sha tafi karfin cikinka sai ka je ka yi zina kana yin zina to sai a kwace identity card ɗinka na zama mumini sai a ma demotion sai ka koma musulmi sai ka koma me shine ma'anar la yazni zani hina yazni wa huwa mumin idan ka je kai sata sai a ma demotion sai ka sake dawo musulmi wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mumin in ka je ka sha giya sai a ma demotion ka sake komawa musulmi wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min saboda mataki ne na farko da ake tashi zuwa mataki na me zuwa mataki na gaba kamin ka hau wannan mataki wato aiki ne jajawur a gabanka sai ka bi kiraye kiraye da qur'ani yake na ya allazina amanu ya allazina amanu kai aiki da su ayoyi da Allah madaukin sarki yake kare su da cewa ulaika humul mu'minuna haqa ulaika humul mu'minuna haqa ka yi aiki da su ayoyi da Allah yake cewa ulaika humul mu'minuna kai aiki da su wato shi yasa wato ɗaya daga cikin maluma da muke da su masu kokari ina ji har yanzu yana da rai idan ba Allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa ba malamin da ya rubuta minhaj muslim malamin da ya rubuta eh shehu malami jazairi wanda ya minhaj muslim wanda ya hazal habib eh aqidatul mu'min ya rubuce rubuce da yawa akwai littafin da ya rubuta nida'atul rahman li ahli iman nida'atul rahman li ahli iman kiraye-kirayen da Allah ya yi ga masu imani ina fata an fahimci wannan ya rinka dora musu assignment duk sanda ya kira su aiki zai dora musu duk sanda ya kira su aiki ne zai dora musu kenan wannan kawowa matsayi na mumini wato wani babban wato matsayi ne Allah ta'ala ya samu dace shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sai Allah ya ce wal qanitina wal qanitat da masu kanuti maza da masu kanuti mata menene ake cewa kanut abin da ake cewa kanut shine mu ta'a dogewa kan biyayya ga Allah madaukin sarki dogewa kan da'a duk abin da Allah madaukin sarki yake so a yi kana iya kokarinka duk abin da Allah madaukin sarki ya ce a bari kana bari kana sallar dare saboda Allah yana so kana yin ibada da rana saboda Allah madaukin sarki yana so amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa mai ya hazarul akhirah al-laili sajidan wa qa'iman ya hazarul akhirah wa ya rahmat rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله يتي أمن هو قانت أنا الليلي yanzu wanda yake tashi da tsakar dare yana yi wa Allah da'a da biyayya sajidan wa ka'ima yana yi wa Allah sujada yana yi wa Allah tsayuwa a daidai lokacin da wani na canna kallon wasan kwallo tsakanin Arsenal da Barcelona shi kuma ya tashi da tsakar dare sajidan wa ka'ima bayan sajidan wa ka'ima ga wani can a hotel ya kwana yana zina ga wani can a hotel ya kwana yana luwadi ga wani can a club ya kwana yana shan giya yana disco yayi wanka da giya shi kuma wannan ya kwana sajidan wa ka'ima yana yi wa Allah sujada yana yi wa Allah tsayuwa ma'ana yana yin nafila duk da haka bai dauki kansa dan aljanna ba ya hazarul akhirah yana tsoron lahira yana taka tsantsan da ita wa yarju rahmatar rabbi sannan yana fatan samun rahamar ubangijinsa yanzu wannan mutum zai yi daidai da wancan wanda muka ambata a baya kalla la yastawiya ne abada sai Allah ya ƙara kawo ne yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu waɗanda suka sani za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba malamai za su yi daidai da jahilai ya Allah la ya sauya ni abada sai Allah ya ce inna ma ya tazakkaru abun sani kawai waɗanda suke astuwa su ne wa su ne ulul albab wato ma'abuta hankali Allahumma ja'alna min ulul albab ya Allah ka sanya mu muna cikin masu hankali a ci gaba da karatu ko hadari ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جماعه سنه غني على سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد مسلم wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu daukacin yawa jama'a musulmi suka lara a wannan wuri haraba anguwar goran da bawul a birnin sokoto a wannan yini na yau na 21 ga watan ramadan shekara ta hijira shida. bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kwatancin takwas ga watan bakwai shekara miladiya 2015 shi Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yadda ya amince muna hallaro wannan wuri haraba an da bawul a birnin Sokoto kamar yadda muka saba halartowa bayan sallar isha'i a cikin kwanaki wannan wata mai alkari mai albarka muna a wannan wuri ne domin sauraren fassarar littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da suka lara a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin karmai da karatu namu zai gudana a yau insha Allahu karkashin jagoranci Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alarama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano muna fata tare da addu'a Allah ya sa mu fa'idantu daga abin da za mu saurara الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin da shida. lissafin nasara muna takwas ga watan bakwai shekara ta dubu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab gashi yau Allah cikin rahamarsa ya saukan mana da ni'imarsa ta ruwan sama lokacin da sakatare ya buga waya yake gaya man mutane fa suna nan tare a wajen tafsiri mata wasu ruwa ya musu duka amma sun ce sun ji sun gani suna nan forward ever backward never saboda haka akwai bukatan a zo a ci gaba da wazi lokacin da yake faɗin wannan magana abin mamaki yake ban sai da na zo na samu jama'a duka suna nan kaman ba ruwa kai ba to ina addu'a Allah maɗaukin sarki ya sa mana wannan kyakkyawar niyya ta aikin addini a cikin mizani kuma ya ji tausayinmu ya karɓa mana inda ni ya mutu dan samu tangarda yayi hakuri ya yafe ya karba haka Allah ka gafarta mana ana rama ina muka kwana إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات يا إدنجري والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات يا إدم إيه برني والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جاء منكرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات تسي الله يتي والصادقين والصادقات da masu gaskiya a cikin maza da suwa da masu gaskiya a cikin mata masu gaskiya a cikin maza ku yi haƙuri ba ku muke ji ba mata ku yi haƙuri ba ku muke ji ba akwai waɗanda suna tare da yara ƙanana ruwa tsaya eh. ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to ga alama ruwa ya ji kabara shi ma ya ɗan dakata sadiqin kalmar as-sadiqin tana bada ma'ana guda biyu tana bada ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine masu gaskiya a wajen magana as-sidiqu biddul kadhib wato gaskiya wacce take kishiyar karya? idan za su faɗi magana za su faɗi me za su faɗi gaskiya to masu faɗin gaskiya a wajen magana a cikin maza da masu faɗin gaskiya a wajen magana a cikin mata akan wannan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikun bi sidik fa inna ya hadi ilal bir wa inna ya hadi ilal janna wala ya zalu rajulu ya suduku wa ya taharar sidika hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iya kuma wal kazib fa inna ya hadi ilal fujur wa inna ya hadi ilan nar wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina umurtar ku da faɗin gaskiya ku lizimci gaskiya ku riƙe gaskiya duk sanda za ku yi magana ku tabbatar da gaskiya kuka faɗa me yasa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ya yahdi ilal janna. gaskiya fa inna ya yahdin ila albir gaskiya ita ce take shiryarwa zuwa ga nagarta duk mutumin da ya lizimci gaskiya to in Allah ya yadda sai ya zama cikin al'abrar da Allah madaukin sarki ce innal abrara innal abrara lafi na'im wa innal fujara وإن الفجار لفي جحيم الله مدوكين سركي يتي إن الأبرار lallai al'abarar nagartattun bayi masu biyayya zuwa ga Allah maɗaukin sarki Allah ya ce lafi na'im to suna cikin ni'ima shi yasa manzan Allah sallallahu ya ce a sirika ya hadi ilal bir gaskiya tana shiryarwa zuwa ga nagarta ka zama cikin al'abarar wa innal birra ya hadi ilal janna ita kuma albirru tana shiryarwa zuwa ga me tana shiryarwa zuwa ga aljanna kamar yadda aka ce innal abarara lafi na'im sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazalu ar-rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba yana faɗin gaskiya wa ya ta taharra sidika yana kirda don gaskiya duk lokacin da zai yi magana hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an man rijista a wajen Allah cewa shi mai gaskiya ne Allah ka sa muna cikin waɗanda za wa irin wannan rijista manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wal kadhib ka shedinku a hirɗinku da ƙarya Fa'inal Kaziba ya yahdi ilal fujur domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa fujura ya ila an-nar fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga zuwa ga wuta kamar yadda Allah rama ya karanta mana wa fujara lafi jahim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidika hatta yuktaba inda Allah siddiqa bawa ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirda don ƙarya hatta yuktaba inda kaza kazzaba har sai an masa rijista a wajen Allah cewa makareci ne Allah ka tsare mu da wannan rijista ma'ana ta biyu da kalmar sidik take ɗauka shine gaskiya ta imani ita kuma tana da sharuɗa ana rama karanta mana ayan sai mu taka burki <laughs> Allah maɗaukin sarki yake faɗa wato a cikin suratul hujurat Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa tathbita me Allah zai wasa kwata wa sai yaki da wazi atainahum me Allah zai kara wa jikoki atainahum مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله